A sanarwar da ministan ƙasa a ma'aikatar kwadago Festus Keyamo ya wallafa ya ƙara da cewa dukkan ofisoshin hukumar ɗaukar aiki na MDE na jihohi ne suka fara shirin kamar yadda aka tsara. To sai dai wannan yunkuri ya ɗauki hankalin 'yan majalisa ganin cewa makonni biyu da suka gabata majalisar wakilai ta gabatar da ƙudurin dakatar da shirin ɗungurungun ɗinta a bisa dalilin wai akwai wata manaƙisa da aka shirya wajen tantance waɗanda za a ɗauka aikin. injiniya muhammad wudil ne shugaban kwamitin kula da kwadago da daukan aiki a majalisar wakilai a matsayina na shugaban kwamiti ya zama wajibi tabbatar muku cewa dole muna nan akan wannan kuduri kuma a kansa muke ko da an kaddamar da an kaddamar ne ba tare da yawon bangaren majalisa ta najeriya ba bangaren zartarwa sun kaddamar ne a ƙashin kansu ba tare da tuntuɓar mu ba ko ba tare da yadda da wancan kuduri da muka yi ba Amma mai ba shugaba Buhari shawara a harkar matasa da kuma wasanni Nasiru Adahama ya yi ƙarin haske yana cewa. Muna ganin shi wannan shiri zai matuƙar tasiri domin ƙalla a rage raɗaɗi. Na farko a wajen kafa shi kansa kwamitin wajen tantancewa ba a bar siyasa ta shiga cikin al'amarin ba ba a bar gidan wane ya shiga bangare ba an yi kwamitin yadda zaka ga waɗansu bangaren ma da dama zaka ga kamar iyayenmu wato sarakuna su suke jan aka akalar shirin ko a jiha sannan ka duba a unguwanni za a ga dakatai za a ga masu unguwanni za a ga limamai za a ga shugabannin addinai za a ga kungiyoyin gama kai na sa kai daban-daban wannan zai baka damar da za a ce kowa ya sami kyakkyawar filin da zai iya cewa akwai an kamanta adalci a ciki wasu matasa irin su abdullahi sabo a karamar hukumar kuje ya yi son barka a ganin wannan rana gaskiya cike muke da murna don wannan abu ne da da aka daɗe ana son a ga faruwarta ba ta faru ba saboda takaddabar da ake tsakanin 'yan majalisa da shi karamin minista domin ka duba cikin karkara so da dama za ka tarar wani mutum zai tashi safiya naira guda ta fi karfinsa ka dau dubu ashirin ka ba mutumin karkara a yanzu a cikin watanni uku ko da a adashi yake zuba dubu biyar biyar za ta taimaka matuka abin jira a gani shine yadda za ta kaya tsakanin majalisar wakilai da bangaren gwamnati a daidai lokacin da majalisar za ta dawo bakin aiki a ranar 26 ga wannan wata. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.